música que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM. Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. sunana murtala faruk sanyin na tare da aisha mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau juma'a daya ga watan satumban shekara ta 2023 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da sha'anin afirka ta ce amurka za ta hada hannu da kasar ghana wajen tabbatar da dawowar mulkin dimokuraɗiyya a kasar jamhuriyar nijar masu fashin baki na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan alaka da kuma bambance-bambancen da ke tsakanin juyin mulkin kasar gabon da waɗanda suka gabace shi a nahiyar afirka abu ne ga fili wanda ya nuna cewa akwai rashin adalci na shugabanni da kuma maguɗe da ya kusan kasar zaben haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda barace-barace suke haifar da koma bayan tattalin arziki a kasashen afirka muna kuma nan tafe da labaran wasanni to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. masu sauraro assalamu alaikum da fatin an wuna lafiya to ga cikakkun labaran kamar yadda muka same su dalla-dalla shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya ba da shawarar maido da nijar kan tsarin demokuraɗiyya kamar yadda aka yi a najeriya a shekarun 1990 tun farko dai kungiyar raya tattalin arzikin kasashe na yamma wato na yamma ecowas ta kakaba wa nijar takunkumai bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin muhammad bazum a juyin mulkin da suka yi a ranar 26 ga watan yuli lamarin da ya sa ecowas ta yi barazanar daukan matakan soji a mataki na karshe idan aka gaza dawo da tsarin demokuraɗiyya a kasar a wata sanarwar da ta fitar a jiya ecowas ta nace a dawo da bazum kan karagar mulki sanarwar ta ce wajibi ne hukumomin sojojin nijar su dawo da aiki da doka da oda cikin gaggawa sannan su mai da bazum akan mukamin sa sabon shugaban nijar na soja ya ce suna bukatar wa'adin shekaru uku don tsara yadda za su mai da nijar kan tsarin demokuraɗiyya bukatar da ecowas ta yi watsi da shi sannan ya umarci 'yan sanda su fitar da jakadan faransa a nijar yayin da aka kara samun rashin jituwa tsakanin babbar kawar nijar a yakinta da 'yan ta'adda masharhanta sun ce akwai alamu da ke nuna cewa sojojin da suka yi juyin mulki a gabon sun shirya tsaf gabanin kifar da gwamnatin kasar sannan sun yi amfani da korafe-korafen da al'ummar kasar ke yi na matsin rayuwa a matsayin dalilin su na juyin mulkin a ranar laraba ne sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba ali bongo ondimba wanda zuri'arsa ta mulki kasar tsawon shekaru sama da hamsin shugabannin juyin mulkin sun zargi bongo da gazawa wajen gudanar da mulki inda suka zarge shi da kokarin jefa kasar cikin mummunan yanayi sannan sun ce sun mishi ɗaurin talala a wata sanarwa ta kafar talabijin ɗin ƙasar an ayyana shugaban dakarun tsaron republican na kasar general bryce clotter oligui nguema a matsayin sabon shugaban kasar sa'o'i bayan da aka ayyana nasarar bongo a zaben da aka yi a ƙarshen makon amurka koriya ta kudu da japan za su kakaba sabbin takunkumai ga wasu mutane da kamfanoni da suke da hannu wajen kirar mukaman kare dangi da koriya ta arewa ta kera bayan rashin nasar da pyongyang ta yi wajen harba tauraron dan adam dinta na leƙen asiri a makon jiya kuma yunkurinta na biyu a shekarar nan wannan matakin ya biyo bayan wani atisayin sojin da koriya arewa ta yi inda ta gwada yadda za ta mamaye dukkanin yankin koriya ta kudu da kuma dabarun harba makaman nukiliya a cikin makon nan ma'aikatar wajen koriya ta kudu ta faɗa a yau juma'a cewa ta sanya takunkumi a kan wani kamfanin koriya ta arewa mai suna ryokyun da wasu mutane biyar da aka alakanta da kamfanin da ya hada da shugaban kamfanin ryokyun chol da wasu mutane hudu daga rassansa da ke cana rasha ta ba da rahoton ta'azzarar hare-haren jirgi marasa matuki yayin da hotunan tauraron dan adam suke nuni da wani harin da ya kakkaɓo jirage biyu jami'an rasha sun ce makaman kare hare-haren saman sun dakile jirage marasa matuka da aka harba zuwa yankunan kasar uku da ke yamma a halin yanzu hotunan tauraron dan adam sun yi nuni da wani babban harin jirgi marasa matuki cikin makon nan inda ya lalata akalla jiragen sufurin sojin samfurin yushin 1176 guda biyu a sansanin jiragen rasha filayen jiragen moscow sun ayyana dakatar da tashin jirage na dan wani lokaci amma hukumomin rashar ba su ba da rahoton samun wata babbar barna ba a ƙarshe yayin da mahaukaciyar guguwar da aka lakabawa sola ta doshi cana inda ake fargabar saukarta a yau juma'a hukumomi sun sanar da kwashe sama da mutum 460 daga cikin kudancin guangdong sannan makarantu kasuwanni da kasuwar kuɗi su ma sun rufe da shenzhen da hong kong masu hasashe sun ce duk da cewa karfin sola ya yi ƙasa bayan da karfin iskar da ke kadawa ya yi ƙasa da maki 20 daga kilomita 240 cikin sa'a ɗaya guguwar ta ci gaba da kasancewa a karfin da ke mataki na hudu kazalika ana fargabar za a fuskanci katsewar wuta barna a sakamakon iskar da kuma ambaliya a gabar teku jami'an china sun ce guguwar za ta iya zama cikin jerin guguwa biyar mafi muni da suka taɓa afkawa lardin Kamfanin dillancin labaran kasar Zihua ya ruwaito sama da jiragen ruwa na kamun kifi dubu tamanin da biyar da ke kan ruwa duk sun koma lardin Guangdong sannan an rufe wuraren shakatawa tamanin da biyu da ke gabar teku a mataki na wucin gadi. Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da sha'anin Afirka, Molly P. ta bayyana cewa Amurka za ta ci gaba da haɗa hannu da ƙasar Ghana. wajen tabbatar da dawowar demokuraɗiyya a ƙasar jamhuriyar Nijar bayan juyin mulkin soja a ƙasar. jami'ar ta diplomasiyar amurka ta bayyana haka ne bayan ganawar da ta yi da shugaban kasar ghana na na akufa addo a birnin accra a yayin ziyarar da take yi a wasu kasashen yammacin afirka wakilin mu hamza adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana Ghana na ɗaya daga cikin jerin ƙasashen yankin yammacin Afirka da babbar jami'ar diflomasiyya ta ƙasar Amurka uwar gida Molifi ta kai ziyara bayan tarayyar Najeriya a ƙoƙarin da Amurkan ke yi wajen lalubo hanyoyin maido da mulkin farar hula a ƙasar ta Nijar. To sai bayan su da shugaban Ghana na Na'adu Danko Akufo Ado mataimakin sakataren harkokin wajen Amurkar mai kula da sha'anin nahiyar Afirka ta buƙaci da sojojin da suka kifar da gwamnatin Bazo Muhammad da su kare martabar dimokuraɗiyya tare da sako Bazo da ma iyali iyalinsa da ake tsare da su tana mai cewa Ghana da Amurka sun hada hannu wajen tabbatar da mayar da demokradiyya a Nijar kuma muna kira ga sojojin da suka kifar da gwamnatin Bazoum da su kare martabar demokradiyya a kasar tare da sakoshi da ma iyalinsa in ji ta. Amurka na ɗaya daga cikin manyan kasashen duniya da ke ƙoƙarin maido da demokradiyya a kasar ta Nijar da aka yi juyin mulki. To koshin wannan ziyarar da Molifi ta gabatar a wasu kasashen yankin yammacin Afirka tare da ganawa da masu ruwa da tsaki a kungiyar ECOWAS zai iya ba da gudunmuwa wajen shawo kan matsalar da Nijar ke fama da shi a yanzu? Excellency Musa Sharifu Nuhu na layya, tsohon jakadan Ghana a Gini Kana mai sharhi kan harkar demokuraɗiyya ya ce ko shakka babu Amurka ita ce uwa uba ta demokuraɗiyya a duniya a don haka wannan mataki ɗin nan da ta ɗauka ya dace. Amurka ita ce uwa uba duniya. In kuma ta tsaya wannan demokuraɗiyya ya yi haka a kan ƙasashen Afirka ta yamma kuma tsira Kasan lokacin Trump haka abin da ya kasance wurin. Sun kiya wanda ya shugabanci abin ma ya sa shekara wurin kuma shekara goma sha bakwai sarka. Wannan tafiyan da suka yi Amurka ta aiko babban jakada wato special envoy nan so ce wannan abubuwa ina ganin abu ne mai kyau wanda zai dace domin yau mu afirka cin abincin mu ma ina da wahala ba za a ce kuma ga rigima an ga ba abu ne zai taimaka so a nemi hanya dai a daidaita a so ba su kuma bai kuma su taba shi ba in so maza maza nan koma da shi ne fa in ba koma shi ne a sake zabe in ya tsaya a bashi dama ya sake tsayawa in jama'a suka ce suna suka bashi shi kenan magana ya kare ko ya dai mulkin farin hula mu dai wurin mu dai ya fi mulkin soja kowa da hanyar shi duk sojan da ke son ya zo ya yi mulki ya ajiye rigar sojansa ya zo shi ma tsaya ya je ya yawo ya nemi a bashi zaɓen an bashi shi kenan ina ganin ya fi kowanne da hanyar to sai dai kungiyar raya ci gaban tattalin arzikin yankin yammacin afirka ta ecowas tana ci gaba da lalubo hanyoyi domin ganin sojojin nijar da sun ka hambar da gwamnatin bazo sun mayar da mulki ga farar hula inda ma shugaban tarayyar najeriya kana shugaban kungiyar bola ahmad tinubu ya faɗa a baya bayan nan cewa kamata ya da sojojin da suka yi juyin mulki su yi kori da mulkin tsohon shugaban mulkin soja na najeriya janar abdulsalami abubakar wanda bayan karbe mulki ya dawo da demokradiyya a shekarar 1999 bayan shafe wuta tara yana shugabanci maimakon bukatar da a ba su damar tafiyar da harkokin kasar harar shekaru uku. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. To a gaida Hamza Adam, yayin da shugabanni da ƙungiyoyi na duniya ke ci gaba da yin Allah wade da juyin mulkin soji a kasar Gabon. manazarta da dama kuma na ganin juyin mulkin na gabon ya dan sha bambam da sauran juyin mulki da aka yi a kasashen nahiyar afirka A tattaunawar da muka yi da shi masani siyasa Farfesa Abubakar Abdullahi na Jami'ar Usmanu folio ta Sokoto ya yi bayani kan alaka da kuma bambance-bambancen da ke tsakanin juyin mulkin na Gabon da kuma waɗanda suka gabace shi. Wato duk wanda ke bibiyan zaɓuɓɓuka da ke faruwa a Afirka musamman wannan da ya faru a ƙasar Gabon. Abu ne ga hili wanda ya nuna cewa akwai rashin adalci na shugabanni da kuma magutse da ya kusan kasar zaɓen. saboda haka ba abin mamaki ba ne a sami wani bangare na al'umma sun fito sun raja'a ko kuma sun nuna rashin amincewa su ga ainihin shi shi zaɓen kuma wannan abin da ya faru a gaban shi yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake magana a kai daga wanda ne magana a baya cewa rashin kyakkyawan shugabanci da adalci da rashin adalcin shugabanni kusan shi ne ummul haba'is a waɗannan juye-juyen mulki da muke samu a cikin mu na afirka zaɓe ne wanda an ka gudanar kusan ana cikin lissafin ƙuri'un da an ka yi zaɓe a kan jin an kai kusan kashi 60 zuwa sittin da 66 ba a gama ba aka je aka ci lalle shi wannan bawan Allah ya ya cinye zaɓen to abu ne wanda gaskiya yana akwai kusan shubuha ko kuma haufi gare shi wanda tun ba a kammala ƙidayen ƙuri'un zaɓen ba aka fito aka ayyana da cewa shi shugaba Ali Bango ya samu nasarar wannan zaɓe kada ka manta kamar yadda kan faɗa kusan mulkin mulkin ƙasar sun mai da shi kamar gado na na iyalinsu kuma kamun ma a ayyanar da za a yi zaɓen akwai ƙorahe ƙorahe da dama da kuma rashin amincewa ga 'yan ƙasa na cewa eh lalle lalle ba za a yi wa mutane adalci ba za a ba mutane abin da suka suka zaɓa ba idan aka yi wannan zaɓen kada ka manta kahin ma ya iya tsaya wannan takarar sai da ya yi kokari ya sa aka yi canje-canjen wasu dokoki a cikin tsarin mulki na ƙasa wanda ya bashi dama ya fito takara karo na uku wanda inda aka fito tsarin mulki na ƙasar gabon ya ba da dama ne kawai shugaba ya tsaya su biyu idan ka yi na farko ka samu nasara kana da damar ka fara da idan ka yi na biyu kuma shi kenan ba za ka fara ba sai ka bar wa mutane wasu su shigo babbar jam'iyyar adawa ta buƙaci sojojin juyin mulkin na ƙasar gabon da su dawo da ƙirga ƙuri'un da kai da kanka ka faɗa cewa ana cikin ƙyargawa ba a gama ba aka bayyana sakamakon zaɓen to ta buƙaci sojojin su dawo a ci gaba sa'annan kuma a ayyana ɗan takararsu na adawa wato albert ondo osa a zaman wanda shine ya lashe zaɓen kuma a miƙa masa ragamar mulki ya kake ganin yiwuwar hakan abu ne wanda bahaushe ka ce ma abun da kamar wuya a gurguwa da auren nesa alhakika fahimtar sojojin da suka karɓi mulki da kuma su jam'iyyun adawa kusan ya sha bamban da juna idan ana maganar kamar wannan sauyi da aka samu a ƙasar gabon saboda haka su eh, yan opposition din suna ganin cewa ya kamata a ce a ba a ci gaba da kirga ƙuri'un domin suna ganin cewa daga irin sakamakon zaben da suka samu daga mutanensu da kuma rungunoni da a cikin ƙasar suna ganin cewa idan aka kammala wannan wannan ƙidayan ƙarshen ta za su iya samun shugabancin ƙasar yanzu amma dai abu ne wanda gaskiya yana da wuya ya iya faruwa kamar yadda suke. Masani sha'anin siyasa kenan Farfesa Abubakar Abdullahi. manazarta na bayyana ra'ayin cewa sha'anin barace-barace da ya zama ruwan dare a biranen kasashen nahiyar afirka yana haifar da illa ga tattalin arzikin yankin a bangare ɗaya kuma mahukunta na ganin lamarin a zaman babban barazana ga sha'anin tsaro wakilin mu muhammadu rabi'u ya duba mana wannan lamari a cikin wannan rahoto na musamman hakika abin takaici ne ganin yadda barace-barace a garuruwanmu suka sake kunno kai a 'yan kwanakin nan mabarata na shigowa ko ta ina wasu ma daga kasashen waje domin neman arziki malam muhammadu awal masanin zamantakewa gani yake yi cewa in malabai san barace barace dai kowane kasa da nasu Kamar arewacin najeriya ana rabiya da almajirci ce an kai yara karatu ba za a bi malam ba ba za a bi yara ba ba za a tura abinci ba ba za a yi komai ba malam kuma ba yanda zai yi gaba da ilimi banza kuma yaran sun yi yawa dole kowa ya dauki tasa ya fantsama kan hanya yana neman abin da zai ci to ta nan kuma in malabai san barace barace nan najeriya Najeriya ne suke gangarowa nan. Mabaraci mutum ne marasa matsuguni wanda ke zama a bakin titi yana tambayan masu shigewa kuɗi domin sayan abin sawa a bakin salat wani lokaci kuma da wannan kuɗin yake sayan tufafi domin ya sutura. Yawancin jama'a na watsi da shi. Kuma mutane su tabbata baran nan ba abu bane mai kyau a kunya yaran mu da su manya ma masu yi. Bara na da illa da yawa a ciki dai mu faɗi kaɗan. Bara na haddasa fyaɗe kaga yarinya ta girma tana barace-barace mutum ya ja ta kango ya je mata fyaɗe bara na haddasa yara su da suna buguwa gadan yaro yana barace-barace je shiga cikin wasu yara masu yawo buguwa ya kama buguwa bara na sa yara sace-sace yaro ne yana barace-barace ya zo ya shiga cikin yara barayi haka shi ya lalace bara na hana yara boko bara na hana yara tafiya makaranta ko inda ake kai su da sunan addinin su yi karatun ma ka tafi yawon bara yaushe kai karatun abubuwa da ke haifar da barace barace sun hada da karancin aikin yi ko kuma rashin aikin yi gazawar masana'antu da sauransu daga al'umma al'adar kabilanci al'adar addini da wasu fasara da suka samu a tsakiyar wannan zamanin malam aliyu ahmadu ingila ya ce hakika shi bara yana da suna cikin islam har cikin qur'ani saboda akwai inda allah yake cewa wa amma sa'ila falatan har shi mai bara idan ya zo maka da bukata abin da zai ci to kada kai masa tsawa ka wulakanta shi sannan allah na faɗa kuma har yawa cikin alkur'ani na ce ƙaulun ma'arufun hairun min sadakatin yadba'uha azan da sunan mutum ya zo roƙonka da sunan bara akan bukata kai masa kalma mai daɗi wacce za ta sanya masa rai har ya fi ma inda ka bashi abinda da za ka bashi zai fi mar daɗi to ya fi lada a kan ka bashi ka wulakanta shi ko kai mar ta fuskar tattalin arziki bara na da mummunan tasiri domin kudaden da mabarata ke karba suna daskare su ne a wurin ɓuya da tarkacen tufafi da dai sauransu maimakon a yi amfani da su yanda ya kamata a kashe su cikin hikima waɗannan maƙudan kuɗaɗen suna bin wata hanya ne daban mai salwartar da tattalin arziki. Ka gani bara tana da asali. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa duk yayin da mai bara ya zo muku to ku mai da shi da kyakkyawan kalma ko kuma koda da wato rabin dabiniya ce kai koda da ƙonannen kofato ne ku bashi da sunan sadaka amma ku raka shi da kalma mai daɗi. to amma irin baran da muke gani ake yanzu ba irin wanda suna ya gindaya ba ne baran yanzu ta zama sana'a yanzu ka ga yara ƙanana wanda ba su wuce a kai su makaranta ba wasu ko shekara goma ba su yi ba ka gan su akan hanya da tasa suna yawon bara wani kuma daga wani ƙasa ma za a ibo yaran ɗin a zo ana yawon barace-baracen da su suna ma yadda ta gindaye bara ya halatta idan ka fita ka samu abin da za ka ci a daidai wannan lokacin na yinin din to ka koma gida gobe kuma in baka samu ba ka fito kai bara haka aka ce ai bara ba ma ba bara ta zama sana'a yanzu in suka zo suna da lokutan su musamman da suke shigowa kasar nan su yi wannan barace-baracen suna da lokacin da suke shiga gabon a kasar su najeriya kan ba su wannan da yake ana koran su su shigo nan suna tara kuɗi suna lissafi har su ga lokacin da in sun samu kuɗin da su tafiya sa'udiyya ma su je can kuma su je suna yi to kaga yanzu a shi abin ya zama sana'a ba a yi shi domin a gyara rayuwa ba ne saboda shi bara shi lokacin da ka ga yunwa tana kokari ta maka illa saboda Allah ya magana cikin alkur'ani ya ce na masarakatu lil fuqara'i wal masakin fuqara'u daban masakin daban shi fuqara'u ya fi masakin su malamai suka ce wasu malamai suka ce a'a masakin ya fi fuqara'u mun fahimta shi fuqara'u shine wanda yana da abin da zai iya ci yau bai da abin da zai ci gobe ko kuma in su malamai suka ce a yana da abin da zai ci a sati bai da abin da zai ishe shi sati biyu wasu malamai suka ce a yana da abin da zai ci a wata bai da abin da zai ishe shi wata biyu masaki kuma shine wanda shi kuma talauci nashi tafi na fukara wanda shi abin da zai ci na rabin yinima yana gagaransa to irin waɗannan su ne Allah ya ci a basu sadaka don magance wannan matsalar ya kamata a inganta yanayin rayuwa a sama musu gidaje masu ruwan sha mai tsafta gadaje masu gidan sauro a yi musu rajista a matsayin fararen hula masu inshora a sama musu aiki saboda dogaro da kansu a ƙarshe a sama ma yaransu abinci mai gina jiki a kai su makarantu a kuma bibi karatun kuma za ka ga masu baran in sun ɗauki baran ma kamar sana'a ga mutum ya zo ginde da shi wani kan ma lafiyan shi kalau bai da wani illa shi ya mayar da abin baran sana'an shi ne kawai to wannan sha'ani dai ba shi da kyau wannan mummunan makoma ne ko a addinance ma Allah ya ce duk wanda ya zama da roƙo sana'a zai tashi a lahira fiskan shi ba nama don haka dai gogara komin kankantan sana'a mutum ya dogara da sana'an shi amma yau da gobe ma baran in yanzu mutane ma sun gaji tika sun gaji bara wani lamari ne na duniya wanda mata da maza na kowane zamani ke yin shi a zamanin yau bara ya zama sanannen abu a cikin rayuwar yau da kullum cikin biranen afirka muhammadu rabiu damba muryar Amurka daga nan ga wandere cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammadu Rabi'u masu saurare kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da daya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata biyoyi Afirka a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya da haka a da wasu ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a biyoyihausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru tana nema ta shiga cikin wani hali kasancewar shugaban hukumar kwallon kafa na kasar samuel eto yanzu dai yana takun saka da kamfanin da ke yi wa 'yan kasar ta jamhuriyar kamaru kayayyakin wasanni Kok na kasan Faransa. Sai dai yanzu haka shi shugaban hukumar kwallon kafa ya ɗauko wata kamfani wanda ake kira One All yanzu dai ita ce take ci gaba da yi wa ƙasa ta kamaru kayayyakin wasanni. Sai dai kok din na ƙasar Faransa ta gurfanar da hukumar kwallon kafa na ƙasar jamhuriyar Kamaru a gaban kuliya wanda yanzu haka FIFA take ƙoƙarin ganin cewa sai dai ƙasar Kamaru ta amsa kira a gaban wannan kotun wani yasa na hira da masoyin kwallon kafa kuma mai bin diddigi akan sha'anin wasanni na kasar jamhuriyar kamaru alhaji habibu inuwa ga yadda hira ta mutu kaya to malam awal tambayan ka na yana da ma'ana na farko shi samuel bai da matsala da cox sportive me yasa bai da matsala da cox sportive cox sportive su ne suka ɗauki manajan ɗin tafiyar da mayo da su eh, wandunan da za a yi bol da shi kuma sun ɗauka na shekara sojan hudu to kuma ba su cika ainihin abubuwan da aka gaya musu ba da yake za su dosa ba da mayo da kuma kudin da za su zuba wa to me dalilin da shi samuwar eto ya fita daga cikin wannan al'amari ya je dauko ah, wata kamfani daban domin ta ci gaba da wannan ayyuka eh dalilai na nan da yawa don kudin da aka yi za su zo su zubawa shi ekip national ba ta zubawa kuma shi sa can gaba ya duba ya gani cewa shi kungiyar bol kamaru tana bukatan kudi shi sa ya je ya samu waɗancan suka shirya da za su zuba masa kudi. All one ko? All one. To yanzu kana ganin wannan bai zai iya kawo wa club din kasar Kamaru ko kuma gwamnatin kasar Kamaru wata cikas ba tsakanin da kasar Faransa? a ba zai kawo wata cigas ba game da kasan faransa da yake kasuwa ne 'yan kasuwa ne to abin da ya kama kuma sha'anin kasuwa bai kawo sha'anin tafiyar da mulki ba to me yasa suka maka samuel eto da kuma hukumar kwallon kafa kasar kabaru a kotu eh sun kai kotu don sun yin shan gaba su ne ba su da gaskiya don kontran da aka yi na shekara hudu ne kuma ba su zuba musu kuɗi shi sa ya kai to da kuma da takardun da suka fito ce wai kungiyar eh, eh, bal kamaru za su ba da miliya bakwai karya ne ita sportif ta ce ba za ta bata wa yan bal eh, kamaru harka ba sai dai an kai shekara 2024 shekara 2024 sai dai an kai nan sannan an kai nan ne sannan za a yanke shara a kotu duk waɗansu maganganun da kuke jin nan cewa an yanke shari'a karya ne sai dai an kai wannan lokaci. kai kana ka samu da yake bai samu matsala da kowa ba kenan a ba matsala yanzu da kowa magana na kotu mama awal garba mudiyar amurka daga kasar kamaru To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da shawarar maido da Nijar kan tsarin demokuraɗiyya kamar yadda aka yi a Najeriya a shekarun 1990. tun farko dai kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ecowas ta kakaba wa nijar takunkumai bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin muhammad bazum a juyin mulkin da suka yi a ranar 26 ga watan yuni lamarin da ya sa ecowas ta yi barazanar daukan matakin soji a mataki na ƙarshe idan aka gaza dawo da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar masharhanta sun ce akwai alamu da ke nuna cewa sojojin da suka yi juyin mulki a gabon sun shirya tsaf gabanin kifar da gwamnatin kasar sannan sun yi amfani da korafe-korafen da al'ummar kasar ke yi na matsin rayuwa a matsayin dalilin su na juyin mulkin a ranar laraba ne sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba ali bongo ondimba wanda zuri'arsa ta mulki kasar tsawon shekaru sama da hamsin amurka koriya ta kudu da japan za su kakaba sabbin takunkumai ga wasu mutane da kamfanonin da suke da hannu wajen kirar mukaman kare dangi da koriya ta arewa ta kera bayan rashin nasarar da pyongyang ta yi wajen harba tauraron dan adam dinta na leken asiri a makon jiya to masu saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin aisha mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma des mcconnell da ya shirya ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi masu salama